وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة أنا تكين غرم بوتي أجهر بوتي وانا يمتي نرانا العربة biyar ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan bakwai biladiya ta 2014 a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul isra kamar yadda al'ada ta gudana gabanin mu shiga karatun ayoyin da za mu ji tafsirin su a yau insha Allah ta'ala za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yake cewa don Allah menene ingancin wannan hadisin an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatun fi masjidi ta'dilu bi ashrati alafi salatin wa salatun fi masjidil fil masjidil harami ta'dilu bi mi'ati alfi salah wa salatun bi ardi ribat تعدل بألفي ألفي سلاة وأكثر من ذلك هو أكثر من ذلك كله الركعتان يسليهما العبد في جوف الليل حديث يتي an karɓo daga Anas radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace salla a masallaci na tana daidai da salla dubu goma a wani masallacin sallah kuma a masallaci mai alfarma na makka tana daidai da sallah dubu ɗari sannan sallah a ƙasar ribat wato ƙasar da ake ribato inda mayaka suke dako suna gadin ƙasar musulmi ta adilu bi alfai alfai sala tana daidai da sallah dubu abinan dubu biyu dubu sau dubu biyu wato miliyan biyu cewa aksaru min zalika kullihi kuma abinda yafi dukkan wannan lada ar-raka'atani yusallihi mal'abdu abdu fi jofin layl raka'a biyu da bawa zai sallace su tsakar dare to wannan hadisi ne da'ifun jiddan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske bal hadisi ne munkar daga lafazinsa zaka gane cewa hadisi ne munkar ya saba wa hadisan da suka tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu a gurin malaman hadisi waɗanda suka nuna cewa sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa annabi cewa ya ta'dilu bi alfi salah tana daidai da sallah dubu sannan sallah kuma a masallaci mai alfarma bi mi'ati alfi salah da sallah dubu ɗari shi kuma wannan kaga sai ya ce bi asharati alaf kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi alfi salah shi ya ce bi asharati alaf kaga nan ya saba ma wancan hadisi tabbatacce sahihi na annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ya nuna cewa sallah da da mayaka suke yi masu gadin kasashen musulmi waɗanda suke ribadu cewa sallar su ma tafi wanda zai yi sallah a masallaci na makka ko a masallaci na madina wannan kaga shi ma ya saba saboda waɗancan hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna ladan wanda ya salla a cikin waɗannan masallatai guda biyu ya ɗara ladan wanda ya salla a ko ina ne a duniya saboda haka hatta wanda yake a gurin riba ko shi ba zai kai shi lada ba sannan kuma ƙarshen hadisin sai ya nuna cewa ma duk kai ma tashi cikin dare kai raka a biyu ya fi wannan to kaga wannan alama ce ta cewa hadisi ne munkar hadisi ne munkar mai tsananin rauni bai inganta ba ya jingina wa a mai tambaya ya ce ibn hibban ibn hibban bai ruwaito wani hadisi a cikin littafinsa ba sannan wannan yana cewa yana so a yi min cikakken bayani game da sabani game da malamai da suka yi saɓani dangane da ƙabdu ko wad'u bayan tsagowa daga ruku'u a sallah shin ba a samu hadisi ba ne ƙarara daga sahabbai a kan yadda annabi sallallahu alaihi wa yake yi ya ce shi abinda ya fahimta dai a duk a wato duk abinda limami yake aikatawa a sallah labudda ne mamu da suke bin shi su masu aikata haka ko kuma su masu sani to shi ne yana son ƙarin bayani daga wannan dangane da wannan matsala abinda yake nufi bayan ɗagowa daga ruku'u mutum zai koma da hannunsa ne ya riƙe kamar yadda yake kafin ya ruku'u ko ka zai saki hannayensa ne wadda ita ce matsalar da yake tambaya a kanta shin zai riƙe hannunsa ne ya yi ƙabdu bayan ya ɗago daga ruku'u ko ko zai saki hannunsa babu shakka babu wani hadisi karara karara da ya fito sarihi da ya faɗi cewa bayan ɗagowa daga ruku'u ga inda za a aje hannu wannan shi yasa malamai na sunna suka yi saɓani wasu suka ga cewa ya kamata ya ɗora hannunsa na abin nan na hagu aka na dama akan na hagu kamar yanda yayi kafin ya ruku'u wato kamar yanda yayi a tsayuwarsa ta farko kafin ya yi ruku'u nan ma sai ɗora hannunsa na dama akan na hagu wasu suna ganin haka saboda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan qama fi salati wa za'a yadahu limna ala yusra idan ya tsaya a sallah yana ɗora hannunsa na dama akan na hagu suka ce to anan kaga ba a bambance tsakanin tsayuwa ta gabanin ruku'u ba da tsayuwa ta bayan ruku'u an ce tsayuwa saboda haka kowace tsayuwa ma ta shiga ciki to wasu kuma suna ganin cewa saki zai yi saboda da a ce a nan ma an ya ɗora hannunsa to da nassi sai zo ƙarare ya yi bayanin haka kamar yadda aka yi bayanin ya ɗora hannunsa lokacin da ya kabbara harama aka ce da ya kabbara harama yana ɗora hannunsa na dama akan na hagu akan ƙirjinsa to da a ce bayan ya ɗago daga ruku'u ma yana mayar da sunan to da nassi sai ya ƙara bayanin cewa bayan ya ɗago daga ruku'u sai ya mayar da sunan to tunda ba a yi bayanin wannan ba ya nuna kenan hannaye suna komawa ga asalinsu asalin hannu yadda yake mutum yana tsaye shine ya saki hannunsa ba ya dora shi akan kirji ba wannan shine asalin tsayuwa ta mutum dora shi akan kirji wannan wani abu ne da ya saba wa asalin tsayuwarsa shi yasa da aka yi maganar kabbara harama sai aka ce idza kabbara wa za'a yadahu yi da ala al-yusra kaga wannan dan nuna maka cewa ba yadda ya saba tsayuwa zai yi wannan tsayuwar ba to da a ce bayan ya dago daga ruku'u ma irin wannan zai yi suka ce to da nan ma sai yi bayani kada ya koma asalin yadda yake tsayuwa to wannan shi ma ra'ayi ne da wasu daga cikin malaman sunna suna kansa kamar Sheikh Nasiruddin Albani yana daga cikin waɗanda suka karfafi wannan ra'ayin na biyu su Sheikh Ibn Baz Sheikh Saleh Al-Isamin Allah ya ji da rahama gaba ɗaya su kuma suka karfafi ra'ayin farko saboda ka duk dai sabanin a cikin dai malaman sunna aka same shi ba wai sabani ne na bid'a da sunna ba sabani ne na fahimtar a ina za a dora shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ko ka dora ko ka saki duk ne wato abinda suke nufi duk ne ma'ana babu wani nassi karara da ya rinjayar da wannan ko wannan saboda haka ba mas'ala ce da ya kamata a tada jijiyar wuya a kanta ba ko a baje kwanji ko a yi ta rigima ko a raba masallaci ko a kori liman saboda ita a ce baya dorawa mu kuma 'yan dorawa ne ko baya saukewa mu ɗan saukewa ne to da abin bai kai haka ba ni a bisa yadda na karanta duka bangarorin biyu da kowane irin dalilan da ya bayar na fi gamsuwa da saki wato saki bayan an ɗago amma ban ce kowa sai ya gamsu da haka ba saboda haka haka yi abin kake ganin shi bi maka sauki wannan kuma yake cewa yana so a gaya masa bashin da matsayin wani bashi da wasu daga cikin kamfanonin wayar sadarwa suke bawa masu ta'amuri da su ne idan ba ka da kuɗi in ka nemi bashi bashin naira ɗari to za a baka casa'in in ka sa a cire ɗari ko ka nemi bashin naira hamsin za a baka arba'in in ka sa a cire hamsin ko a baka arba'in da biyar in ka saka a cire hamsin to wannan riba ce to inda wannan ba ta zama riba ba sai babu riba a duniya inda wannan ba shi ne riba ba to babu kuma abin da aka kira riba ai wannan ita ce ribal qard ita ce ake kira ribal qard riba ta bashi ita ce aka yi ijma'i akan ayoyin da suka yi magana akan riba duka alqur'ani suna magana ne akan ribal qard saboda ita ba amma taba yin sabani akan ta ba babu ma wani sassabawa ko wata yar kofa da wasu malamai suka ɗan bayar a babin ribal qard ribal qard ka da bashi ko bunu za a baka na yayi ƙari akan abin da ka ba da bashi to wannan riba ce kai koda a ce bashi zaka bayar in an tashi kafin a biya ka ka nemi ƙarin wani abu na amfani wato ko ka nemi ya rage maka hanya a motarsa ko ya ɗauko maka wani kayansa kayanka saboda ka bashi bashi wannan riba ce da yace kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba wani ka'ida ce da malamai suka ittifaki a kanta dukkanin wani wani bashi da zai jawo wa mai bashin amfani wato ya nemi ya ƙara samun wani amfani saboda abin da ya bayar da bashin wannan riba ce sai dai kai kai dama ka bashi wato mutumin da ya baka bashin naira ɗari ka zo biyan sa ka ƙara masa a raɗin kanka da ganin damanka saboda ka ji daɗin yadda ya baka bashin na cikin matsuwa yanzu ka ga biyan bukata saboda haka kai ma kai masa wani ihsani ba tare da ya nema ba wannan babu komai amma shi ya sharɗanta wannan tun a farko cewa zan baka bashi amma in ka tashi biya na zaka dan ƙara mun wani abu akai zaka dan dora wani abu akai to ko mun kankanta sa wannan haramun ne kuma shine riban shine wanda Allah ta'ala ya tsine ma waɗanda suke cin wannan riba din saboda haka haramun ne haramun ne haramun ne wannan yana tambaya akan da yake cewa a wace gaba a wace gaba ya kamata mutum zai yi bismillah idan mutum ya zo alwala a farkon farawa ko sai mutum ya zo daidai sanda zai fara wanke fuska to bismillah a cikin alwala akwai hadisin da ya zo hadisan da suka zo hadisin abu huraira hadisin sa'id ibn zaid hadisin abu sa'id al-khudri ali aisha hadisin uh, ummu sabira hadisin abu sabira da sauransu dai suna da yawa wanda suka zo suka yi mutum cewa babu alwala ga wanda bai bismillah ba duk da cewa hadisan a bisa isnadin kowanne yana akwai magana a kansa amma daga cikin ciki malamai sun karfafe wasu daga ciki sun ce saboda hanyoyin da suka zo daban-daban za su iya tashin juna akalla su zama hadisi hasan game da ibn abi shayba yake cewa thabata lana anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalahu ya tabbata gare mu annabi ya faɗa ya faɗi wannan magana ibn salah al-munziri da wasu daga cikin malamai imamu nawawi duk suna hassana hadisin musamman a hadisin sa'id ibn zaid ya fi su karfi ta fuskar isnadi to ila iyaka kamar yadda abu dawud da waninsa suka rawaito daga rabi'a ibn abi abdurrahman malamin malik yake cewa abinda ake nufi da wannan niyya abinda ake nufi da la wudu aliban lam yazkur ismallah abinda ake nufi da ambatan Allah shine niyya babu alwala ga wanda bai yi niyya ba ba wai ana nufin ita bismillah din ga wanda bai faɗe ta ba ba shi da alwala saboda ka faɗarta ba wajibi ce amma niyya wajibi ce faɗarta mustahabbi ce kuma mafi ingancin abinda zo na hadisi wajen faɗan bismillah shine hadisin Anas hadisin Anas da ya maganar mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin da sahabbai suka zo za su yi alwala sai suka nemi ruwa ba su samu ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo ga ruwa ya nuna musu wani ruwa a cikin wata ƙwarya haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a ciki ya sa hannunsa a ciki sai ruwan ya zama na yana taɓuɓɓuga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawaddu bismillah tawaddu bismillah ku yi alwala da sunan Allah to kaga anan ya ambaci bismillah kuma yace ayi alwala da su da ambatan sunan Allah wato ku ce bismillah ku yi alwala wana al-imam al a cikin as-sunan al-kubra yake cewa shine asahhu ma warada fi tasbih shine mafi ingancin hadisin da yazo a babin fadar bismillah a cikin alwala to da abinda ka zo lokacin da ka zo zaka yi abu a lokacin farawar zaka faɗa, ba wai sai ka yi fara yin wani abu a ciki ba yayin da ka kawo ruwa a gabanka zaka fara alwala da shi sai ka ce bismillah wannan shine abin da ake nufi fadar bismillah din fadar bismillah din ba wai ba wai tilas bace mustahabbi ne idan mutum ya fada to yayi abin da ya dace idan mutum bai fada ba kuma alwalarsa tana nan to za mu ci gaba da tafsirin ayoyin da muka dakata akan su ajiya ko ayar da muka tsaya akan ta ajiya عند الله تعالى يكي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تفذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله تعالى يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل كما كباو ما أبو تنكسنشي حكا سا والمسكين دا مسكيني وابن السبيل دا متفيه wala tubazzir tabzira kuma kada ka yi almubazzaranci kowane irin almubazzaranci wannan gaba ta ƙarshe ita ce inda muka tsaya wala tubazzir tabzira kada ka yi almubazzaranci kowane irin almubazzaranci Allah ta'ala ya yi umarni da ka kyautata ma wanda duk ya cancanci ka kyautata masa dan uwanka ne na kusa maƙocinka ne wani miskini ne wani matafiyi ne ma wanda baka san shi ba da ya buƙaci taimako ka taimaka masa amma ƙarshe ubangiji ta'ala sai ya ce wala tubazzir tabzira wannan ita ce wasiya ta shida kada ka yi almubazzaranci kowane irin almubazzaranci almubazzaranci ciyar da dukiya inda bai dace ba malamai suka ce almubazzaranci yana nufin ka ciyar da dukiya ka kashe dukiyarka a gurin da bai dace ba abinda yake na haramun ne ko da dukiyar kaɗanci ko da kaɗanci in dai za ka kashe ta a gurin da bai dace ba gurin da Allah ya haramta to wani sunan shi almubazzaranci haka nan ka kashe dukiyarka a gurin da ya dace fiye da yadda ya dace a gurin da ya dace amma fiye da yadda ya dace shi ma wannan almubazzaranci saboda in aka ce almubazzaranci ba wai kawai ana nufin karnar dukiya ba ta yadda za ka kashe ta da yawa fiye da yadda ya kamata ba wai kawai wannan ake nufi da albazaranci ba galibi mutane idan sun ji an ce albazaranci wanda suke kawowa musamman a ce an baka abinci mai yawa ka ci ka kushi ka zubar da sauran ko ka dafa abinci mai yawa a gidanka ka zubar da sauran wannan shine wasu suke fahimta iya wannan ne albazaranci a'a albazaranci ka kashe koda kwandala ce koda ficika ce koda kwabo ne za ka kashe shi cikin haramun to wannan dukiyar albazaranci ta kai saboda haka suka ce al'infaƙo fil haram tabzir ka ce yadda dukiya inda aka haramta tabziri ne amma da za ka ce da dukiyarka mai yawa a gurin da ya dace ka ciyar da dukiyarka mai yawa a gurin da ya dace a mahallin da ya dace to Wani ba a kiran shi tabzir ba a kiran shi tabzir kamar yadda sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya dauki dukiyarsa gaba ɗaya kawo ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bawa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za abqaita li ahlika ya babakar me ka rage wa iyalanka yace abqaitu lahum Allah wa rasulahu na bar musu Allah da manzansa annabi ya karbi wannan dukiyar shi karan kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan tanadar wa iyalansa abinda za su ci na shekara amma dukkan wani abin da zai zo hannunsa idan mabukaci ya zo ya ce a bashi saboda bukata annabi zai bayar annabi bai taba bayar da mai bukata ba in ma babu a wajensa zai hada shi da wani sahabinsa ya ce aje a taimaka ma wannan saboda haka babu mamaki dan an ce da kai mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi sha'ir kada kai mamaki dan an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya silkensa ya ba da shi jingina a gurin wani bai yahude saboda ya karba alkama a wajensa kada ka yi mamaki ce to ya gashi Allah ta'ala ya ce wa wajadaka a'ilan fa ya same ka marashin komai baka da komai ya wadatar da kai to ya akai kuma a ce ya mutu silkensa yana gurin wani bai yahude mai sai da kayan abinci a matsayin jingina to in kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya barin komai ya kwana a wajensa matukar akwai masu sa to ba za ka yi mamakin wannan ba ba za ka yi mamakin haka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rasu ya koma ga Allah bai bar wani abubuwa sai ɗan kaɗan abubuwa ɗan kaɗan ya bari bai bar wasu kayayyaki da yawa ba to dan mutum ya ɗauki dukiya mai yawa ya sadaukar da ita ga Allah wannan ba a cewa ya almubazzaranci akwai wanda za su iya irin na sayyidina abubakar duk da waɗannan andarun nadiri ne a kaɗan ɗin ma kaɗan kaɗan ne ko ma yanzu babu su ni dai ban san wani ba da za a ce ya ɗau dukiyarsa kakaf ba za a ce babu ba amma dai ni ne ban sani ba zawaya khabaya a lunguna akwai wasu abubuwa wasu abubuwa wasu da Allah ta'ala ya ɓoye wanda kai baka san su ba akwai masu zuciya irin ta sayyidina Umar da aka ce a kawo shi ya raba dukiyar gida biyu ya kawo rabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za a abqaita li ahlika ya Umar qala abqaitu lahum mithluhu ya rasulullah me ka rage wa iyalanka kuma yace ya rasulullahi na rage musu kamar wannan da na kawo wato biyu na raba to da abubakar ya zo da nashi niki niki ya juye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Umar ya ji an tambaye Abubakar Abubakar yace bai bar komai ba da Umar yace wannan dacci ya mana fintin kau ba za mu iya kamo shi ba ba za mu iya kamo shi ba da waɗanda za su ba da maɗuɗin kuɗi irin sayyidina Usman domin ɗaukaka addinin Allah domin taimakawa addinin Allah wanda ya sayi aljanna da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wa ya ce waye zai sayi bi'ir ma'una wata rijiya da musulmi suke zuwa suna ibar ruwa a ciki amma suna biya nabi ce waye zai saya ya bar tafi sabilillah shi ba ya sanya gugansa kamar sauran gugan musulmi wato in yazo iba shi ba ya bulayi sayyidina usman yayi wuf ya sayi ta wa ja'ala dila'ahu ka dila'il muslimin shi ma idan aka zo ɗiba ruwa gidansa layi ake bi ba a cewa aiku bari ga wanda ya sayi rijiyar nan su fara iba shi ma sai ya zama kamar kowa a madina ya ba da dukiyarsa mai yawa a abin nan wajen tajhizu jaishul usra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza jaishul usra ta falahu janna wanda duk ya kawo dukiyarsa lokacin za a fita yakin tabuka annabi ya ce shi ma yana da aljanna haka sayyidina usman ya rika bada dukiyarsa tiyawa an ce a wannan lokacin ya bada dinari dinari dubu dubu ashirin wanda kuɗi ne ba kankani ba kuɗi ne ba kankani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam karshe yace ma zarra usman ma amila ba'd duk abinda usman zai zo yayi daga baya ba zai cuce shi ba amma ya mutu da tsoron Allah a zuciyarsa bai taɓa riya wa zuciyarsa bai ganganci wajen saba wa Allah ko kaɗan saboda haka dan mutum ya ba da dukiyarsa mai yawa wajen ɗaukaka addinin Allah da taimakawa mabukata a nan ba a cewa ya almubazzaranci ba a cewa ya duk da cewa musulunci ba yana kwadaitarwa bane akan cewa ka bayar kuma ka bar iyalanka cikin wahala musulunci bai goyi bayan kai haka ba shi yasa aji kamar yadda ajiya muka karanta hadisa na sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ba ba biyu ba da yake to ibda bi nafsika tasaddaq ala nafsika fara da kanka sun thumma biman ta'ulu sannan ga iyalanka idan mutum ya kawo duka ya bayar saboda yana da wani source yana da ta hanyar da zai samu babu laifi amma in ya zama da wannan shine jarin sa kadab ya dauka ya bayar ya kuma zama ci ma zaune to kaga an yi ba a yi ba kenan ya bayar da hannun dama kuma ya zo na karba da hannun hagu tunda ka bayar kuma baka da shi karshe waɗanda ka ba su zo suna taimaka maka to wannan ba shi musulunci yake goyon baya ba to shi yasa aka hana almubazzaranci aka ce wala tubazzir tabzira kada ka yi almubazzaranci mujahid yake cewa law anfaqa insanu malahu kullahu fil haqqi lam yakun mubazziran da zai ciyar da dukiyarsa duk gaba ɗaya wajen gaskiya ba zama mai almubazzaranci ba walau anfaqa muddan fi ghairi haqqin kana mubazziran in kuma ya ciyar da mudu ɗaya a inda bai dace ba wanda ya zama almubazzaranci abdullahi dan abbas ya faɗi irin wannan maganar haka nan ibnu mas'ud ya faɗi irin wannan maganar imamu ahmad yana cewa law duniya ad-dunya luqmatan law wa wada'taha fi fami al lam takun da duniya kakaf za ta zama loma ce da ka ɗauka ka sa a bakin mabukaci to baka yi almubazzaranci ba haka wala tubazzir tabzira ana nufin ka kashe dukiyarka a aikin haram ko mun kankantar abin da ka kashe in dai wajen saban Allah ne to wani almubazzaranci ne ko ka kashe ta fiye da kima wato abun da ya dace amma sama da yadda ya dace fi ma yanbaghi za'idan ala ma yanbaghi a inda ya dace amma sama da yadda ya dace to wannan shi ma almubazzaranci ne Allah ta'ala ya hana almubazzaranci da dukiya saboda dukiya ko da kuwa tana hannunka haƙƙi ne na al'umma duka ba haƙƙi ne naka kai kaɗai ba shi yasa Allah ta'ala ya kira waɗanda ya bawa dukiya yake mustakhlifi na fi ku dukiyar baku aka yi kamar tsaro aka ku ita to duk abin da aka ce tsaron shi aka ba ka kula da shi to ba a yadda yi abin da ga dama da shi ba duk da gashi a zahirin mallakar ka ne to amma ka sani dukiya ce ta al'umma in aka saki wato aka ba da dama kowa ya kashe dukiya yadda yake so to al'umma ce za ta shiga matsala al'umma ce za ta shiga matsala saboda dukiyar ubangiji ta'ala ya samar da ita gwargwadon bukatar al'ummar ne gaba daya illa iyaka saboda wata kaddara ta kauniya ta ubangiji ta tattare a hannun wasu 'yan kaɗan to in ya kasance sun biya bukatunsu a cikin bukatunsu akwai daruriyat abin da ya zama tilas tilas idan babu shi za ka iya halaka ka nema wa kanka wannan da wannan dukiyar akwai hajiyat abin da katar ɗan adam take da tsanani a kansa ko da kuwa rashin sa ba zai halakar da kai ba amma bukata ce akwai tahsinat abin da ba bukata ce mai tsanani amma kuma za ta ƙara maka kuskurima ka ƙara ɗan ƙyale-ƙyale ka ƙara fitowa kana da motar hawa ka canza wacce ta kana da gidan zama ka canza wanda ya fi shi kyau wannan tahsinat ne gidanka yana nan ba yake ba ba zuba yake ba amma ka sake masa rufi sabo ka sake masa fenti wannan duk tahsiniyat ne to abinda ake bukata a shari'ance ka kaddamar da zuriyat abinda ya zama larura sai ka gama da shi sannan ka zo hajiyat abinda ya zama bukata sai ka gama da shi sannan ka zo tahsiniyat sannan idan ka gama da wannan abinda yake kuma rara ne akwai wani yana da bukata sai ka taimaka masa to in ya zama na kana almubazzaranci to za ka zo daruriyat din ka kasa biya wa kanka abinda yake na larurar ma sai a waye gari babu kuɗin ka banzantar da kuɗin ka lalata shi ka balbalta shi ka sakar wa mawaƙa maroƙa masu bambadanci ka dawo kuma ba komai a hannunka ko kuma ya kasance waɗanda suke mabukata saboda ka banzantar da kuɗin a wani ɓangare sai ya zama na mabukata waɗanda suke da bukata a cikin dukiyar nan taka ba su samu ba to amma in ga ka sai sai ta komai kai za ka samu sannan wani ma naka zai samu to shi yasa dukiyar dukiya a hannun mutum abu ne na al'umma ba na ba na wannan mutum ne shi kadai ba ku duba a cikin suratul nisa da Allah ta'ala ya maganar dukiyar marayu ce wala tu'tus sufaha amwalahum amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman kada ku bawa as-sufaha wawaye wanda wato wanda ba su da hankali saboda ko dai yarinta ko ku a sun tashi amma haka kwakwalwar tasu ba cikakkiya ba to kada ku ɗauki dukiyarku sai Allah ce dukiyar su ce amma sai Allah ce amwalakum wala tutu sufa amwalakum sai Allah ya kira wannan dukiyar cewa dukiyar ku ce kan ku ba su ku me ya nuna cewa dukiyar su ce a gaba sai Allah ce wa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum fadfa'u ilaihim sai na aka ce amwalahum kaga shi su ce can da aka ce amwalakum saboda ku kuke kula da ita kuma sannan lalacewar dukiyar da balbalcewa kuma za ta shafe ku sai yasa aka ce ku. yanzu kuma tunda sun yi hankali za su iya karɓar dukiyar su su juya ta inda ya kamata su kashe ta yadda ya dace sai aka ce amwalahum don haka almubazzaranci ba karamin ba karamin illa bace shi yasa Allah ta'ala ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzaranci sun kasance dangi ne ‘yan uwa suke ga shaidanu wa kana shaidanun rabbihi kafura shi kuma shaidan bai yawan butulci ne da kafirci ga ubangijinsa shi kaga mai yin almubazzaranci yana aikata kabira yana aikata kabira yana yana yana yana yana aikata babban laifi tunda Allah ta'ala ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin duk wanda zai za a ce akhu shaitan ne to babu shakka aikin da yake yi ba karamin aiki ba ne. mummunan aiki ne shi yasa aka jingina shi da shaitan aka nuna shi dan uwan shaitan ne wato irin abin da shaitan yake yi shi yake yi irin halin shaitan da sifar shaitan ita ce ya ɗauka, shi ma ya fawa kansa saboda haka sai ya zama dan uwan shaitan to kaga wannan jumla ta ƙarshe innal mubazzirina kanu ikhwana shaytan shayatin yana nuna cewa wannan aiki wato almubazzaranci haramun ne kabira ce min al tunda tunda aka jingina abin da cewa aiki ne na shaytan kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la mushrikun Allah ce wa inna shayatin shaytanu lalle shaytanu suna wahayi suna rada zuwa ga masoyansu abokansu Allah ya kira wasu auliya ihim abokansu na ya kira wasu an uwan shi abin nan an uwan shaydanu innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin ɗan uwan shaydanu kaga wanda yana nuna kenan aikin almubazzaranci wato abu ne wanda yake haramu shi yasa a gurare daban-daban Allah ta'ala ya haramta wannan cewa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha amma kada ku yi almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu almubazzaranci duk abinda Allah ta'ala ce baya son duk aikin da Allah ta'ala ce baya son masu aikata shi to wannan aikin haramun domin zaka zaka yi wa kanka asara zaka yi wa kanka asarar muhabbatillah zaka yi asarar san Allah Allah ya ce baya son ka kamar da ya ce inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin yuhibbul muhsinin yuhibbul muttaqin kai kuma ya ce baya son ka kaga alama ta cewa abinda da kake yi ba karami ba Allah ta'ala ya nuna masu almubazzaranci masu wuce gona da iri cikin al'amuran da aka umarce su da shi masu barnabarnata ne a bayan ƙasa ce wala tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun ce kada ku bi wato umarnin masu wuce iyaka sai aka yi amfani da kalmar israfi israfi shi an mazaranci ka wuce iyaka a komai saboda haka akwai albazaranci a dukiya akwai albazaranci ta fuskar wato wato aqida akwai albazaranci ta fuskar ibada duk wani abin da zaka wuce dokar Allah a ciki ga inda Allah ta'ala ya ce ka tsaya ka wuce nan to ka ya shiga cikin albazaranci shi yasa abin nan a shi yasa fir'auna Allah ta'ala ya ce innahu kana aliyan minal musrifi yana daga cikin waɗanda suka wuce iyaka ya kira daga cikin al-musrifin kuma Allah ta'ala ya ce duk waɗanda suke azarbabiya su wuce iyaka su yi almubazzaranci wanda makoma su wuce ce saboda wannan shine makomar waɗanda suka mutu suna aikata kaba'ira ba su daina ba wa annal musrifina hum ashabun nar annal musrifina kuma lalle waɗanda suke wuce iyaka suke almubazzaranci waɗanda su ne ‘yan wuta shi ya sa hadisi ya tabbata cikin musa da imamu ahmad hadisin abdullahi ibn amr ibn al'as radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhila ku ci ku sha ku tufa, ku sa tufafi amma ba tare da almubazzaranci ba ba tare da nuna girman kai ba saboda haka musulunci ya yadda maka ka cika sha amma kada ka wuce iyaka saboda shi almubazzaranci zai jawo maka abubuwa da yawa zai jawo maka hushin Allah zai jawo maka nadama a ƙarshen al'amarinka zai jawo ka zama ɗan uwan shaidan zai jawo maka kiyayya ta mutane da karahiyya ta mutane domin yayin da mutane za su ga suna da bukata kai kuma Allah ya hore maka amma baka taimake su ba kana zubar da wannan dukiyar inda bai dace ba babu shakka za su kika saboda haka ubangiji ta'ala cikin wasiyoyi yace wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin cewa kana ash-shaytanu li rabbih kafura kuma shaydan ya kasance mai yawan butulci ne ga ubangijinsa sannan ubangiji yace wala taj'al وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده khabiran basira Allah ta'ala ya ce wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura wa in ma tu'ridanna anhum koda koda kawar da kai koda zaka kawar da kai ga barin su ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha dan fatan wata rahama daga ubangijinka wacce kake fatanta fa qul lahum qawlan maysura to ka gaya musu magana mai laushi a nan ubangiji ta'ala bayan ya yi magana akan ka taimaka wa danginka ka taimaka wa miskini ka taimaka wa mabukaci ka taimaka wa wanda yake matafiyi to ta yiwu ya zo nema a wajen ka baka da shi ta yiwu ya yana neman ka taimaka masa amma ya kasance ba ya da shi saboda haka ka nuna masa ba ka da shi ko ta hanyar dai ka kau da kai ka saba zuwa ka kai masa taimakon nan sai ya ji shiru kaga wannan i'rad ne dan i'rad din zai iya zama bil fi'li zai kuma iya zama bil quwa ko dai ya zo ya ce yana so ka taimaka masa ka ce to kawai ka tsaya iya nan shiru shiru babu komai ko kuma a'a ka ya saba duk sanda kuka haɗu ka taimaka masa amma wannan karan baka da shi saboda haka sai ku rika yan birin birin da shi da ka ga ya biyo layi sai ka sake layi da ka hango shi sai ka sake hanya wanda duk irad ne ko kuma ka saba ka kai masa ya ji shiru to shine Allah ta'ala yake nuna maka cewa idan kana da shi ka bashi ka taimake shi idan baka da shi to nan ma akwai abin da musulunci ya ladabtar da kai kai masa shine wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha ko dai zaka da kai daga gare su ka kawar musu da kai wasu malamai suka ce anhum anan ana nufin waɗancan da aka yi maganar su zal qurba wal miskin wa ibn sabil su ne anhum din ake ake nufi anan inda zaka kawar musu da kai saboda baka da abinda ibtigha'a rahmatin dan nufin ko tunanin ko tsammanin samun wata rahama daga ubangijinka tarjuha da kake fatan ka same ta wato kana jiran kai ma Allah ta'ala ya hore maka yanzu kai ba ka da shi amma kana sa ran Allah ta'ala zai hore maka zai buɗa maka shine a rahmatin min rabbika tarjuha to me ya kamata kai fa qul lahum qawlan sura? to ka gaya musu magana mai laushi magana mai taushi wato ka gaya musu magana da za ta sanyaya musu zuciya ka ce idan an samu insha Allah za a kawo ko in an samu insha Allah za a taimaka in Allah ya hore insha Allah za a taimaka muku wato ka gaya musu wata kalma wacce take mai daɗi mai laushi ashe kaga a cikin duka yanayin guda biyu baka rasa abin da za ka yi musu ba in kana da shi ka taimaka musu da abin da kake da shi in ba ka da shi ka taimaka musu da kalma mai taushi to shi yasa wasu malamai suka ce a cikin wannan jumla za mu ga ubangiji ta Ala ce a rahmatin min rabbika tarjuha a rahmatin min rabbika akai amfani da kalmar rahama anan ana nufin abin zaka samu na yau da na yau da gobe na arziki aka kirawo shi rahama aka ce a rahma dan a ƙara tuna maka da cewa abin nan da kake yi na tausayawa ga waɗanda suke buƙatar a tausaya musu wani abu ne wanda yake na rahama sannan kai ma ubangiji ta'ala zai maka rahama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace arrahimuna yarhamkumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama sannan kuma a cikin nan akwai taqwiyatun nufus kai kanka an ƙara ƙarfafa maka zuciya cewa kada ka fidda tsammani kada ka da tsammani dan kaga baka da shi yanzu ka fitar da rai cewa Allah ta'ala ba zai hore maka ba nan gaba rahamar ubangiji ce rahamarsa kuma ta yalwaci komai wa rahmati wasi'at kulli shay saboda ka kasa rai wannan rahamar ta ubangiji za ta same ka ce ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha sannan a cikin wannan akwai tasliya akwai ainihin lallashi a sa maka lallashi a zuciyarka dan kai haƙuri ka sallama kada ka ji cewa yaya kana taimako kuma ka zo abin ya zo ya zama babu har ka rika jin wani abu a ranka sai ubangiji ta'ala ya kirawo wannan abin da ka rasa cewa wata rahama ce kuma kana fatan ka same ta wato ka ci gaba da sawa zuciyarka fata cewa ubangiji ta'ala zai baka a rahmatin min rabbika tarjuha sannan wannan rahama za ta zo ne daga ubangijinka ba wani ne zai baka ba ballantana ga goranta maka kyauta ce daga Allah wanda ya yi ka yake tarbiyar ka yake renon ka yake baka a lokacin da ka bukata saboda ka ci gaba da sare wani ya ce kullahum mai sura ka gaya musu magana wacce take mai daɗi wannan shine fassarar da dama daga cikin malamai suka yi wa ayar wasu kuma suka ce a ayar tana magana akan mushrikai ne imma tu'ridanna anhum ko dai za ka kawar da kai daga gare su su wato mushrikan yayin da za su taho maka da wauta da wasu maganganu marasa daɗi to kai ka kawar da kai game da Allah yake cewa fa'arid anhum ka kawar da kai daga gare su a rahmatin min rabbika tarjuha anan sai kasance ana nufin ko dai nasara ko shiriya kana jiran nasara ta ubangiji ta zo maka har Allah ta'ala ya baka iko akan su ko kuma Allah ta'ala ya shirye su to duk da haka wa qul lahum qawlan maysura ko yaddi wautar da za su zo su yi maka kai ka gaya musu magana magana mai laushi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa da Harun fa qula lahu qawlan layyina ku gaya masa magana mai taushi wasu malamai sun fassara wannan ma tu'ridan da anhum anhum din ana nufin mushrikai wasu suka ce a ana nufin waɗanda za su zo za a fita yaƙi su zo gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam suna neman a tafi da su amma kuma ba su da abin hawa ba su da guzuri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi hakuri ba ni da abin da zan ba ku ku hau ba ni da abin da zan ba ku ku yi guzuri su juya su koma suna ta kuka suna hawaye wanda Allah ta'ala ya ambace su a cikin suratul tauba wala ala allazina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون wasu suka ce wanda ake nufi amma dai mafi mafi yawan malaman tafsiri abinda suka ce ana nufin waɗancan da aka yi maganar taimaka musu lokacin da zai zama ba a da abinda zai za a taimaka musu to Allah ya bada wata tarbiya ta musamman na cewa a yi musu kyakkyawar a yi musu kyakkyawar magana a yi musu kyakkyawan fata a yi musu alkawari na cewa idan an samu za a taimaka musu wa qul lahum qawlan maysura ku ga musu magana magana wacce take mai taushi sannan ubangiji ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala kullal basti maluman mahsura wala maghlulatan ila unuqika wannan ita ce wasiya ta bakwai wala maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka a kuncice zuwa wuyanka wato abin nan kamar wanda zaka sa ta a kukume aka daure a jikin wuyanka wala tabsutha kullal basti kada ka shimfida ta kowace irin shimfidawa fa taq'uda maluman mahsura sai ka zama kawaye gari maluman abin zargi mahsuran mai nadama ko mahsuran wanda yake yankakke inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir lalle ubangijinka yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma yana kuntatawa ga wanda ya so huka da bi ibadihi khabiran basira lalle shi ya kasance khabiran mai cikakken sani ne ga bayansa basiran kuma mai ganin abin da suke ciki ne mai ganin halayensu ne wanda ita ce wasiya ta bakwai hani game da ruwa bayan an ce ka bayar wa ati zal qurba haqqahu wal miski wa ibn sabil kuma an hana al mubazzaranci sai kuma aka biyo bayan wannan da batun ruwa ita ma tana daga cikin abubuwan da mutum koda yana da dukiya ya sani cewa dukiyarsa wani abu ne wanda al'umma tana da haƙƙi a ciki walazina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum ce dukiyarsu akwai haƙƙi a ciki don haka yana daga cikin abin da zaka yi shine ka ciyar da dukiyarka ga wanda yake bukata Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan kada ka sanya hannunka ta zama a kuntace wato a ɗaure. ila unuqika zuwa wuyanka wannan sifa ce ubangiji ta'ala ya ta bayar ta marowaci wato kamar wanda za a sa hannunsa hannayensa a bayansa a hada da wuyansa a ɗaure wannan ka san babu abin da zai iya karba babu abin da zai iya dauka babu abin da zai iya bashi ba abin da zai iya bayarwa to wanda yake marowaci kamar wanda ya sa hannunsa ne a baya a jikin wayansa ya daure kaga babu tunanin zai miko maka wani abu ko ya dauko wani abu ya baka ba zai yiwu ba to Allah ta'ala ce kada ka yi haka saura ka wannan ta'abir ne salo ne na magana a larabci da laraba idan suna su mutum marowaci ne sai su ce wa ya daure hannunsa a wuyansa ya daure hannunsa a wuyansa wanda ya daure wuyansa da hannunsa kaga babu mutum kuma ya bada wani abu shi yasa yahudawa Allah ta'ala da tashi bayana bayanin sifan tashi da ruwa da suka suka ce yadullahi maglula wa qalat al yahud yadullahi maglula Allah ta'ala ce gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha suka ce hannun Allah a kukunce yake ma'ana Allah ta'ala ruwa ne da shi subhanallahi ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah ta'ala ya ce bal yadahu wa lu'inu bima gullat aydihim su ne a kukunce sannan wa lu'inu bima qalu an tsine musu saboda wannan magana da suka yi bal yadahu mabsuutani hannayen ubangiji a shimfiɗa suke yunfiqu kaifa yasha yana bayar da dukiya yana ciyarwa yadda ya ga dama in banda wato ainihin sharrin da yahudi da kafircinsa har zai cewa Allah marwaci to inda har Allah an ce masa marwaci waye mai kyautar kuma wanda ya yi ka daga babu ya baka ci ya baka sha tun ba tun kana ciki yake kula da kai har ka zo duniya har ka zama wani abu saukar maka da ruwan sama ya sakar maka da iska ya baka inuwa ya baka lafiya duk wata bukata ta dan adam waye yake ba da ita ba Allah ba kuma a ce duk da haka wanda zo ce to amma ubangiji ta'ala duk da yayi haka komai yana saukar da shi gwargwado gwargwadon abin nan khaza'in khaza'in din ubangiji gaba daya taskokin ubangiji gaba daya suna wajensa amma komai zai saukar da shi yana saukar da shi gwargwadon bukata yana ba wani yana hana wani ubangiji ta'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti kada ka kuma sake ta ka shimfida ta kowace irin shimfida wato ka saki hannunka ta zama kamar rariya duk abin da ya zo hannunka sai ya zirare anan kamar yadda muka yi bayani a baya wato ka zirarar da abin da ya zo hannunka ta hanyar banza ko kuma ta hanyar da yake mubahat ne halal ne amma ya wuce iyaka abin da za ka yi ya halatta da cinka da shanka da suturarka ubangiji ta'ala bai haramta maka ba ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi ka zauna guri mai daɗi ka hau mota mai daɗi to Allah ta'ala bai haramta qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah ubangiji bai haramta ba ka ji daɗi ka ci daɗi ka shiga daɗi ka hau daɗi ubangiji bai haramta maka wannan ba amma ya haramta maka ka zirarar da abin da ya baka gaba daya ya zama na wajen jin daɗi ɗin har ka wuce iyaka a cikin mubahar ɗin abin da Allah ta'ala ya halatta maka har ya zama na ka wuce iyaka wannan za ka gani shi lokacin da ake biki a nan za ka ga ainihin walata su ha kullal basti a nan za ka ga yadda ake zubar da dukiya a gurin da ba zai yi amfani ba ko halal ne amma yanayin da aka yi abin yana nuna maka akwai wani wata wata fariya a ciki a ce an ɗaura aure wanda duk suka zo ɗaurin auren an bi su da da blackberry ba haramun ne ba a baka blackberry amma kai daga ganin wannan ko an bi kowa da ipad an raba musu ipad an raba musu blackberry a gurin walima to wannan musulunci bai goyi ba baya goyon bayan irin wannan wannan dukiyar uh, blackberry da ipad din ka tattara ta ka taimaka talaka mana ka taimaka talaka mutum baya da cin yau baya da na gobe baya da na yanzu baya da dan an jima kuma ka ce ka ba wani blackberry bai zai da wani blackberry yana cikin black yunwa to shi ne ubangiji cewa la tabsutha kullal basti kada ka shimfiɗa ta kowace irin shimfiɗawa fa da maluman mahsura sai ka wayi gari maluman abin zargi wato maluman abin zargi yayin da zaka mai da hannunka ka ƙuƙunce hannunka a wuyanka ma'ana ka zama marowaci to sai ka zama abin zargi kuma mutane sun shiga sukanka da ruwa mahsuran wanda yake yankakke yayin da za ka saki abin da kake da shi ya zirare gaba ɗaya ba tare da kayi tattalinsa ba ka killata shi ka alkinta shi sai ka dawo ka zama baka da komai duk waɗanda suke ka suke maka kulu da maula duk sai ka ga sun watsi sai ka waye gari ka ganka ba kowa tare da kai shine mahsuran maksufan ko mahsuran gaba ɗaya al'amuran ka su tsaya cak larabawa sukan siffanta dabbar da ta yi tafiya ta gaji saboda gajiya ta tsuguna ta kasa tafiya sukan ce dabbatun hasir wato wacce ta tsaya ta yanke daga tafiya to idan ka saki hannunka ya zama wato kamar rariya kana zubar da duk abin da ya zo hannunka ba tare da kana sa shi inda ya dace ba to komai naka zai dakata sai ka tsaya cak ba gaba ba baya ka dawo kana da dama hadisi ya tabbata a cikin sahihai da hadisin Abu Huraira yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa masalul bakhil wal munfiqi ka masali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min sudiyihima ila taraqihima fa amma al munfiqu fala yunfiqu illa sabaqat aw wafarat ala aw wafarat ala jijihi hatta tuqfiya bananahu wa ta'fu atharahu wa amma al-bakhil fala yuridu an yunfiqa shay'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yusi'uha fala tattasi' annabi sallallahu alaihi wa sallam yace misalin marwaci da misalin mai bayar da dukiyarsa kamar mutane ne guda biyu waɗanda suke sanye da alkyabba ta ƙarfi daga ƙirjinsu zuwa karankara masu ko zuwa maƙoshinsu fa'ammal munfiqu shi mai ciyarwa wanda yake bayar da dukiyarsa fi sabilillahi fala yunfiqu illa sabaqat aw wafarat ala jiddihi da zarar ya bayar wannan taguwar da take iya kirjinsa za ta yi ta karuwa ta yi ta fadada ta har ta rufe jikinsa gaba ɗaya kai har ta rufe ma sawun kafafuwa sawun kafarsa gaba ɗaya yatsunsa da inda ma yake takawa gaba ɗaya duk ta rufe wato yana nuna cewa lokacin da shi mai kyauta yake kyautarsa zuciyarsa ƙara buɗewa ciki yana ciyar da dukiyarsa zuciyarsa na ƙara buɗewa yana ƙara samun inshirahu sadr ba zai ji kunci a ransa ba kullum ya bayar daɗi zai ji fa amma al shi ko marowaci fala yuridu an yunfiqa shay'an duk sanda ya yunkura zai dan bada wani abu ko ya yake sai ya ji rigar nan ta karfe ta ƙara ƙanƙame shi ta ƙara matse shi fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi yana ta kokarin da zai buɗa ta amma ta ki buɗuwa wato duk sanda zai ciyar da wani abu fi sabilillahi ko zai taimaka yana yin shi ne har dayiqan harajan wato cikin kunci cikin damuwa ya bayar ko kai ya bayar yini zai yi ya kwana yana tunani ya yi kyautar nan ko ya rage ko ya dan rage ko ya dan dakata haka zai yi ta yi har gari ya waye saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da a ciyar da dukiya ce inna allaha qala anfiq unfiq alaik Allah ta'ala ya ce ka ciyar ni ma in ciyar da kai Allah ta'ala ka bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in